zuwa wannan tasha. To a yau ina son in yi magana akan yadda ake tsotson gindin amarya, ko in ce yadda ake shan gindin amarya. Kafin mu shiga daga ciki, muna roƙonku ga duk wanda bai yi subscribe ba ku danna mana subscribe, sannan ku danna alamar ƙararrawar sanarwa ta yadda za mu sanar da ku da zaran mun ɗora sabon bidiyo tsotsan durin amarya to yau ina so in yi magana akan yadda ake tsotsan gindin amarya ko in ce yadda ake shan gindin amarya da farko dai allah ya samu abinda da ake cewa gindi wani irin daɗi wanda ko wallahi ko kuɗi bai kai shi daɗi ba domin idan kana da kuɗi ma wallahi sai ka neme shi ta hanyar iskanci ko aure saboda haka ina mugun jinjina muku mata akan abin da allah ya yi muku to ga bayanin yadda ya kamata da farko dai hajiya ya kamata ki rinka aske shi sosai ki rinka buɗe shi idan za ki bacci saboda ya sha iska ki rinka tsarki da ruwan ɗumi ki rinka sa tsumma kina matsa shi ki rinka shafa mishi mai da kuma turare sosai kuma ki rinka shan ruwan kwakwa ruwan zogale tare da ogun kuma ki rinka shan madaran gwangwani tare da zuma za ki zuba madaran gwangwanin kamar guda biyu cikin kwaf sai ki kada shi sosai sai ki ringa sha kowane safe to wallahi idan kina haka idan alhaji ya zo tarayya da ke wallahi sai ya kusa suma saboda jin daɗi saboda wallahi za ki wani irin daɗi sosai gindinki kuma zai matse sosai kuma ba za ki release da sauri ba kuma wani ruwa mai shigin daɗi zai ringa fitowa daga cikin gindinki kafin ki yi release kuma wallahi idan kika zo yin release za ki sako ruwa mai mugun yawa za ki ji wani irin daɗin da baki taɓa ji ba kuma za ki yi release kusan su biyar kafin ku gama saboda idan kin zo yin release za ki kawo ruwa mai shegen daɗi kuma idan mijinki ya tsotsa gindinki zai haɗa ruwan duka wato zai haɗe ruwan saboda test ɗin zai yi kamar milk na gwangwani saboda haka mata don allah ku kula kun ji to sai gare ka ango idan ka shigo ɗaki ka tuɓe mata kaya kai ma ka tuɓe naka ita ma ku zama dai dukan kun yi zindir sai ka fara kisin ɗinta kaman za ka cinye mata harshe ka rinka zuko ta kaman mai shan sweet ka rinka sha mata kunne sosai ka rinka matsa mata nono kaɗan-kaɗan ka nemi gurin kan nonon kana sa harshenka kana mulmula shi hmm, za ka ji daɗi za ka ji kana wani miƙa mashi kana wash wayo daɗi kana wani shegin miƙa sosai can idan ka sa hannunka cikin gindinta za ka ji duk ya jiƙe sosai sannan za mu dakata daga nan ga duk mai son sababbin sirrika na sirrin jima'i sai ku ci gaba da ziyartar wannan tasha mai suna hausa online daga ƙarshe muna roƙonku ku danna mana subscribe sannan ku danna alamar ƙararrawar sanarwa ta yadda za mu sanar da ku da zaran mun ɗora sabon bidiyo